Bismillahirrahmanirrahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma ya Rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma wa ibadatin la turfa wa du'a'in la yustajab اللهم يا ربنا إذا أتيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأقص سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولألمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai Allah godiya da ya tara mu a wannan farfajiya mai albarka muka taru ba don komai ba sai don wannan babban littafi da Allah bai taɓa saukar da irinsa ba dukkan littattafan da Allah ya saukar domin musu zai kare su ba amma wannan littafin da kansa rabbul izzati yace inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna yace mu muka saukar da shi kuma za mu kiyaye shi daga dukkan wani taharifi da zai same shi duk ilimin duniya da muka sani yana taƙaita ne a duniya kawai amma shi wannan ilimi na alkur'ani bai taƙaita a duniya kawai da ya taƙaita da ya ƙara wani abu har zuwa lahira isa allah ya yi wa ɗan adam baiwa iri biyu akwai ni'imatul ijad ni'ima ta samar da kai bayan baka nan sannan da ni'imatul imdad da kuma yana ni'ima ta wasu abubuwa da zai zo ya baka wanda za ka yi amfani da shi na rayuwa kamar rana kamar iska kamar dare wanda zai ma ni'ima da shi don ka iya rayuwa da shi to sai Allah ya zaɓi wasu bayan Allah wanda duk ɗan adam da ka sani abu biyu Allah ya masa akwai jiki akwai ruhi ruhinka jikinka yana buƙatar ci da sha don ya rayu ruhinka kuma yana buƙatar alaƙa da wanda ya yi ka wanda shi ne zai ka wanda ƙarfin wannan ruhin yake da ƙarfi to sai Allah ya yi mutane irinka wanda za suke ci suke sha suke alaƙa da kai suke bacci suke komai to sai ya yi su su kuma sai musu karfin ruhi da ba irin naka ba wanda su kuma za su iya ansar alaka da mala'ika to shine Allah sai saukar da littattafai don ya zama cewar waɗannan da suke da alaka da kai su nuna ma ga yadda ya kamata ka rayu a duniya in ka je lahira ga irin yadda za ka zama shi ne sai saukarwa da al'umma littattafai to kuma babban littafin da babu kamar su shine alkur'ani wanda Allah da kansa yake wa innahu la indana la aliyu yace cewa a wajen mu wannan madaukaki ne kuma mai girma to abin da yake mai girma ya ce wa kansa da kansa mai girma wannan abin babba ne sannan dukkanin aljanu suna yin dokin almajirai su hau sama su dinga yiwo labarin abin da za a yi idan suka zo za su zo su gaya bokaye sun suka yi wannan dokin suna iya jin abin da ake faɗa a sama to idan suka zo suka faɗa sun yaya boka sai ya ƙara sassaɓin da tara kan gaskiya kwaya ɗaya to amma sai suka ga wata rana sun yi wannan an samu wani abu an harbo su da shi sun tafi suke ta bincike suke ta gani to sai Allah ya ce to ai wanda zai aiko ne manzon Allah sai an rufa sama gaba ɗaya babu wani abu da zai ƙara zuwa a ji shi sai daga wannan babban bawan Allah shine daga wannan littafi da babu irinsa to da kansu suna cikin tafiya manzon Allah yana karatu a makala sai suka ji yana karanta alkur'ani da suka ce to wannan dalilin ne yasa aka hana mu jin sata ji a sama saboda wannan alkur'anin zai sauka da babu irinsa don haka wannan littafi idan muka rike shi duk abin da muke so mu samu a duniya za a samu sannan duk abin da ake nema a lahira za a samu sannan duk lokacin da kake karanta alkur'ani littafi ne wanda yake da alaƙa daga kanka har zuwa kan lardin izzati wanda kana faɗa ne kana faɗar zancen Allah babu wai babu inki a yayin da malamai suka ce inda za ka auna ka gane karatun da kake sai ka auna ta aya kamar talatin a da kake karanta aya goman farko sai ka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuke yi karantawa kake yi da kai da shi za a samu tasiri da canji da yadda kake karantawa sannan idan ka bi daga ta ashirin daga ta goma zuwa ta ashirin ka dinga ji kana karantawa kamar kai da jibrilu kuke yi sannan daga wannan ka tafi ta talatin ka dinga ji kamar kana karantawa a gaban rabbul izzati to wannan zai sa tasiri ya dinga tasirantuwa a yadda kake karanta alqur'ani ka san kana karanta littafi da babu kamarsa sannan duk littafin da ka sani karanta shi ba ibada bane amma alkur'ani karanta shi ibada ne kasancewar a sallah wacce babu wata ibada da ta kaita kake yin munajati da Allah alkur'ani ake karantawa wanda in kana karanta shi a tsaye kana cikin sallah ladan karuwa yake in kai kaɗai kake karanta shi lada goma ne idan da alola kake karanta shi wasu malaman suka ce lada talatin idan ku a sallah kake karanta kana da cikakken lada hamsin ko sama da haka ya danganta da irin safahinka don haka wannan alkur'ani ba tare da yin tsawaita ba ya kamata mu ƙara riƙe shi mu riƙe shi riƙe na gaskiya duk abin da kake ne wanda ma'aikin Allah da zai wa fati abin da yake cewa ya bar mana shine wannan alƙur'ani sannan duk al'ummar da suka riƙe alƙur'ani da gaske suka yi masa hidima to babu abin da suke samu irin ta goma shi da alheri zai dinga yaduwa a cikin wannan al'ummar da suke ciki haka ina ba mu shawara da mu tsara riƙe alƙur'ani wannan malami ya yi bayani akan iyaye da ya kamata su ƙara riƙe masu karatun alƙur'ani da kuma karatun alƙur'ani wanda alhairi ne ga ɗanka duk lokacin da ya karanta alƙur'ani ya haddace a lahira za a sa wa makaranta alƙur'ani iyayen makaranta alƙur'ani wani kambu wanda babu kamarsa sai a ce yana kama da kambun annaba da mursalai amma idan aka duba za a ce wannan wani abu ne wanda yake makaranta alkur'ani iyayensu ne Allah ya musu wannan baiwa sannan kuma za mu ga irin alhairin da ya samu a karatun alkur'ani wanda wannan ƙur'anin da koyaushe wanda biyu ya karanta akwai zaidu bin sabit radiyallahu anhu sai Allah ya ba shi lada kasancewar irin alhairin da ya zo da shi shi ya rubuta alkur'ani na farko shi ya rubuta alkur'ani na biyu da aka sake ba kuma komai ya ja mai wannan yana wannan shekarun lokacin da aka yi hijira Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ana ta mu. mahaifiyarsa sai ta shirya abinci mai kyau sai ta ta ce me ka kai wa manzon Allah ana zuwa ana kai wa manzon Allah wannan yana gani sai ce waye ya baka ka kamu sai ce mahaifiyata ce ta bani in kama sai ce tun zauna amma addu'a yana shekarunsa kaɗan yau alƙur'ani hidimar da ba a taɓa samun wanda ya masa ba don haka ku gane iyaye kyautata wa malamai yana ba wa 'ya'yanku alhairi tun da su malamai ulama'u warasatul anbiya'i haka ina ba da shawara ga iyaye da su kyautata waɗannan malaman su kyautata mai saboda iya 'ya'yan samu alkhairi wanda babu irinsa haka ina fatan ba tare zan tsawaita ba malamin ya turo ne akan wani alkawari da ya riga yayi wanda kuma ya riga wannan alkawarin da kuma ga muhimmancin alkawari sai ce lalle in zo in wakilce shi a wannan mawkifi ne albarka kuma ne waɗannan waɗanda suka yi sauka fatan alkhairi da ɗaliban da suke cikin wannan makaranta Allah ya sa musu albarka da wanda za su shigo nan gaba Allah ya sa musu albarka da waɗanda suka fita nan gaba Allah ya sa musu albarka da ni da ku baki ɗaya da duk wanda wannan sauti yake ji na Allah ka sa mu a cikin riga ta arziki na ma'aikin Allah wanda ba za ka tuɗe mana ba har abada ubangiji mun roƙe ka ka ba mu albarkacin alqur'ani Allah da albarkacin ayoyi da sirrin da yake cikin su Allah ka ba mu albarkacin alqur'ani Allah da albarkacin yawan surori da suke cikin alkur'ani Allah ka ba mu albarkacin alkur'ani wai saboda abin da bamu sani ba ma na albarkacin alkur'ani Allah ka ba mu albarkacin alkur'ani sannan ga alhairi wanda babu irinsa duk lokacin da aka taru ana karanta alkur'ani kamar yanda sama yanda sama muke hango taurari haka duk lokacin da aka taru ake karanta alkur'ani haka su mala'iku suke hango ma a inda muke karanta alkur'ani sannan aka taru ana karanta za su kewaye rahama za ta sauka sannan babban abin da babu kamarsa shine Allah zai ambaci waɗannan masu karanta alkur'ani a wajensa babu tabbata da ambato da ya wuce wannan na fatan Allah ya jagora kuma Allah ya rika musu Allah ya ba mu albarkacin alkur'ani da duk wanda ya zo wannan waje shugabanninmu Allah ya riko da hannunsu Allah ya jagora na gargajiya da kuma waɗanda suke na mulki na siyasa Allah ya musu jagora a ƙoli ƙauri haza wa astaghfirullah lahari wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu